بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر رسمنا 36 كينا أتشم موضع زامش قباب القراءة في المغرب والعشاء القراءة في المغرب والعشاء باب ديزو أكن كراتو أتشكن سورة أتشكن سلم مغربا دسلر عشاء karatu a cikin sallah yana daga cikin rukunnan sallah a karatu a dunkule haka rukuni daga cikin rukunnan sallah domin a hadisin abi huraira na wanda bai yi sallah daidai ba da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana masa rukunnan sallah daga ci ya ce masa sun maqra bima tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta da abin da ya sauwaka gare ka na alqur'ani saboda ka babu sallah dole sai da karatu wanda ya salla jumlatan bai yi karatu ba sallarsa ba ba ah, abinda aka ruwaito cewa sayyidina umar ya taɓa yin salla bai yi karatu ba kamar da ya zo a cikin muwatsa a cikin wata riwaya ta muwatsa ba wannan riwayar ba cewa sayyidina umar ya yi salla da mutane bai yi karatun komai ba sallar magariba ce sai aka <coughs> sai da ya sallama aka ce ba kai salla ba kai karatu ba yace ya ruku'u da sujada aka ce sun yi daidai sai ce to babu komai imam malik ya ce wannan hadisin inkarin sa ta ya za a yi na umar ya zo ya sallah da mutane sallar magarba bai yi karatu ba ba a yi masa tasbihi ba ba ce subhanallah ba dan ya soma karatu mm. waɗansu da suka rawaito hadisin cewa an yi haka din amma bisa ingantacciyar riwaya domin shi imam malik da ya rawaito riwayar tasa akwai yankewa a cikin isnadin amma ingantattun wanda suka rawaito riwayoyinsu daga sayyidina umar cewa an yi haka din amma sayyidina umar ya sake sallah sai yasa aka sake kama yayin sallah din duk da haka wannan baya kora abin da imam malik ya fada cewa wannan abu abu ne wanda yake yana da wahala a suranta cewa ya afku yadda sai na umar zai zo ya sallah yana liman ga mutane bai yi karatu ba kuma ba a yi masa tambihi ba to da haka <clears throat> wani ya nuna da cewa wato babu hujja akan cewar wanda ya sallah babu kira'a sallarsa ta yi sallarsa ba ta ba to sun yi sabani malamai sun yi sabani wajen menene wanda yake rukuni a cikin kira'ar menene ba rukuni ba menene rukuni wanne ne ba rukuni ba fatiha dai bisa wajen jamahirin malamai rukuni ce ah, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce <clears throat> la salata liman lam yaqra bi ummi qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ah, da kuma yace a wata a wani hadisin man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi qur'an fa hiya khidajun ghairu tamam wanda yi sallah bai karanta a ummul qur'an fatiha ba to wannan sallar tasa tawayayya ce ba cikakkiya ba ce haka kenan sallar tasa ta cika ba to a kowace raka'a ce ko ba a kowace raka'a ba wannan hatta imam malik sa sun saba a nan wajen idan mutum ya yi sallah bai karanta fatiha ba a raka'a bisa sahihin abin da ya firin jaye a cikin maganganun imam malik shine cewar mutum ya jefar da wannan raka'a kamar ka tashi ka karanta fatiha a raka a farko da ka zo raka ta biyu sai baka karanta fatiha ba sai da ka zo raka ta uku sai ka tuna ai a ta biyu baka karanta fatiha ba to ta ukun ka kamar da ita ta biyu sai kamar da ta uku nan ta to ta biyu sannan in ka ga ma kai sujada bayan sallama in ko baka tashi tuna ba sai kana raka'a ta ta hudu ne sai ka tuna cewa raka ta biyu baka karanta fatiha ba to sai ka sanya ta biyu ta ukun ta ukun ka ta to ita ce ta biyu ta hudun ka ta zama to ita ce ta uku sannan ka sake ƙara wata raka'ar sannan dai a wannan halin kai sujada bayan sallama saboda ƙarin da kai na wata raka'a wanda yake ba cikakken raka'a ba wannan shine kusan riwaya mafi inganci da mafi karfi daga Imam Malik sauran malamai suna cewa idan mutum ya bai karanta Fatiha ba a cikin raka'a to gabaki ɗaya sallar ya fita daga cikin sallar ya sake wata sabuwar sallar wanda ita ma wannan riwaya ce daga Imam Malik to ƙira'ar tana shan bamban akwai nan imam malik ya ce ƙira'a fil maghrib wal isha yaya karatu zai kasance a cikin magriba da isha ya fara da ita saboda dare ne yake zuwa kafin rana shi yasa ya kaddamar da wannan ƙira'ar kafin ƙira'atu fis sub ƙira'a a cikin sallar asuba bai yi ƙira'a dhuhri wal asr ba karatu a cikin sallah azhar da sallar la'asar kamar yadda bukhari yayi imam al-bukhari yayi qira'a a cikin kowanne daga cikin sallolin a cikin kitabus sala yayi babi ga kowannen su amma imam malik ya tsaya akan waɗannan saboda su sauran salloli ne da ake asr azhar da la'asar a boye ake yin karatu saboda haka tabbatar da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba lalle ya tabbata ba duk da yake akwai hadisai da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jiyar da su aya to idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a asirci a boye a sallah azhar da la'asar ta yaya za a san ma yayi karatun da yuma ai bai karatun ba jumlatan to akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi da aka tambayi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam habab ibn al-arab ya kuke sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallah azhar da la'asar yace bi tirabi lihiyatihi saboda motsin gemunsa kaga motsin gemu ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun da yake yi yana motsa bakinsa da ba karatu ne a zuci ba shi yasa ka ce karatun zuci ba daidai bane ba a zuci ake karatun ba karatu a asirce kai karatun a asirce ka ɓoye shi wato kakka jiyar da kowa sai kanka karka jiyar da kowa sai kanka na kusa da kai kar ya ji wannan shine a asirce amma ana karatu tun daga shi an san karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a azhar da la'asar an tambayi sahabbai ya kuke gane karatun sa suka ce da motsin gemun sa suna ganin gemun sa yana motsi wato kenan bakin sa yana motsawa yayin da yake karatu a haddathani yahya an malik yahya ya ruwaito wannan hadisin daga imam malik an ibn shihab daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an muhammad ibn jubair ibn mut'im daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi daga babansa Jubair ibn Mut'im ibn Adi annahu qala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi tur fil maghrib naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu yana karatu da suratu tur a sallan magriba at-tur wa kitabin mastur Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im malamin Imam Malik a wannan hadisin ya daga cikin tabi'ai malaman tabi'ai shi da ɗan uwansa Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im suna daga cikin faqihai da suke a Madina malamai ne na fiqh manyan malamai ah, kuma amintacce ne wajen riwaya ya san ilimin nasaba ana ana rike shi da girma da mutunci a Madina hadisansa ba su da yawa amma duk da haka amintacce ne wajen malaman hadisi kamar yadda Ibn Sa'ad ya wattaka shi da sauran da waɗansu daga cikin malamai ma duk suka ambace shi a cikin amintattun masu riwayar hadisi babansa kuwa Jubair ibn Mut'im wanda ya rawaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Jubair ibn Mut'im ibn Adi Mut'im ibn Adi wani sanannen ana jin labarin sa aiko Mut'im ibn Adi sayyidu Quraysh wanda Hassan yake cewa walau anna majdan أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى دهره اليوم أبقى مجده الدهر مطعما ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس da a ce girma ya sa wani ya wanzu ya rayu bai mutu ba abqa majduhu dahara mut'ima da wato girman mut'im darajarsa da ta bashi da ta bashi ya zama ya rayu har abada saboda girman da yake da shi lokacin da ya rasu Hassan ibn Sabi da ke karanta wannan baitin yana daga cikin abiyatin da ake istishari da su a nahwu yanda zamiri zai koma yanzu ga mutaakhirun lafzan wa rutbatan hmm. shi mut'im ibn adi kakan muhammad ibn jubair kenan ba bai musulunta ba ya mutu ba ya mutu kafin yakin badr a cikin a cikin shirka ya ya mutu amma ya kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi alƙawarin yima banu hashim da banu abdul muttalib da aka yi musu aka mai da su sare a saniyar ware ba a siya daga wajen su ba a sayar musu ba a aure auratayya daga wajen su ba a aure gare su aka sa su aka keɓance su a cikin wannan kwararan na abi talib inda yanzu makabartar da aka binne hadija take wajen hijun yanzu a mata aka bar su a nan wajen ba wanda yake kai musu abinci da mutane su aka sha wahala har ya kai mutane suna bayan gari irin na dabbobi saboda cin ganye da suke shi mutsan ibn adi yana daga cikin wanda da daddare suke kwasan kayan abinci su rinka kai musu kuma shine yazo yace wannan takaddar da aka yi ta alkawari dole a rusa ta dan rubuta su kai a cikin alƙawari sai da aka shekara uku ana yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi da ma wanda ma duk suke tare da annabi sallallahu wanda ma duk wanda basu musulunta ba amma sun kasance su basu mai da manzon Allah ba za su ware annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk ga baki ɗayan su sai aka ware su a cikin sheba abi talib to shi mutsayin ibnu abi shi yazo ya rusa wannan shi yazo ya kira ku da yace a je a rusa wannan takaddar a soke ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je an gaya masa yace idan ma suka je za su samu kan cewar za su samu ba za su samu wani abu na rubutun wannan alkawarin zaluncin da aka yi ba da fa suka je suka tarar gara ta cinye saka baki ɗayanta sai kawai inda aka sa bismikallahumma sai sunan Allah ne bata cinye ba ta cinye duk wannan alkawarin jahilcin da aka yi to sannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if da yake dawowa zai shiga makka shi muqim ibn adi shine ya bashi mafaka ne ya bashi kariya yake ya shigo maka cikin kariyarsa dan kar wanda ya taba shi saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar da aka kama wato ribatattun ribatattun yakin badar yake cewa da muqim ibn adi zai zo ya roƙe ni in bashi su wa'annan in danka shi ga hannunsu ya fanshe su ko da babu ko kobo duk zan danka shi ga hannunsu to ɗansa jubair ibn mut'im shine yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, shi jubair ibn mut'im yana daga cikin wanda suka musulunta a lokacin fathu makka ya musulunta lokacin fathu makka saboda haka yana daga cikin al-tulaqa wanda aka aka kyale su ba a kashe su ba yana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama su ya bashi rakuma 100 daga ganima din ah, abin nan ah, yakin Hunain domin da aka samu wannan ganimar duk waɗanda suke wato ake so a karfafa zuciyarsu a cikin musulunci irin su abu sufyan da shi jubair ibn mut'im da da ahnab ibn qais da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su ganima mai yawa domin me domin a domin wannan ya dan saya su ji kan cewar wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama su sai wannan sai imani ya ƙara tabbata a cikin zuciyarsu wanda yake wani yana daga cikin hikima ba tsoro ne hikima ce kar mutum ya kasa gane shari'a ya ce ka gani duniya ce za ta tashi imani ba a san imani na in ba zai imani ba sai an ba shi abin duniya ba za a shi ba a ba a haka wannan yana daga cikin sanin tabi'ar dan adam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to shi Jubair ibn Mut'im yana daga cikin wannan al-mu'allafa yana daga cikin ya rayu shekara wajen eh, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara wajen 40 da yanka ya mutu shekara 58 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yake ruwaito wannan hadisin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallar magriba da suratul tur wannan hadisin yana da sababi shi Jubair ibn Mut'im lokacin yana kafiri sai Quraishawa suka turo shi ya zo Madina ya fanshi ribatattun yakin Badr da ya zo madina shi ne sai yake cewa sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wattur wa kitabin mastur amma imam malik bai kawo kissar ba amma sauran sauran abokansa da suka rawaito wannan hadisin daga wajen zuhri malamin su su sun karo wannan ziyada shi imam malik kaga abin da kawai ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu da suratul tur to amma irin su ma'amar da su hushaim da sun kawo ƙari suka yi bayanin ga yadda ma ta kasance lokacin shi jubair yana kafiri bai musu yana mushriki ya zo madina sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba yana karanta wa tur wa kitabin mas'ud yace da ya ji ya karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun yace ka da qalbi an yatir zuciyata kamar ta tashi yace lokacin ne Allah ya so ma jefa lokacin ne Allah ya jefa imani cikin zuciyata da ya ji wannan magana ta Allah ya san cewa wannan alkur'anin gaskiya ne zuciyarsa ta tsorata kamar za ta fashe hmm? ka da kalbi an ya tsir kamar zai tashi wato saboda an san da zuciya ne take rawa in gaba ya faɗi wato gabansa ne ya faɗi saboda wato kwarjinin wannan zancen da karfin da jazalarsa kaurin magana da gaskiyar da ke cikinsa hmm? shine ayan da Allah yake faɗa don game da alkur'ani لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da za mu saukar da wannan alkur'ani akan dutse da za a gan shi yana mai tsorata mai kaskantar da kai ga Allah mai fas mai daddarewa da ya far ya tawarwace saboda tsoron Allah to zuciyar dan adam gashi hatta kafiri ma da yaji lokacin yana mushriki ga abin da yaji ma'ana wato am ko ba halice shi daga wani daga abin da ba komai bane haka kawai aka halice su ba daga wani asali ba am humul khaliqun ko su ne masu kai halitta halitta am khalaqu samawati wal ard ko su ne suka halici sammai da ƙasa bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika ko ko taskokin ubangidinka a wajen su suke an humul musaitirun aka gaddaya musu da ya ji wannan magana shine ke gaban hankalin sai tashi to shine a shahid a cikin nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura a cikin su a cikin sallar magriba a cikin nan akwai bayanin cewa sallar magriba karatun ta a bayyane yake tun daga shi ya ji abin da ya karanta sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa sallar magriba ana iya karanta ta da wannan sura wanda yake sunan wanda yake tsawon ta kusan rubu'i ɗaya ne na alqur'ani kuma wannan ya nuna cewa kenan sallar magriba lokacin ta ba takurarre bane yana da dan yalwa tun daga shi har ya isa ya karanta suratul tur to wannan karatun suratul tur din nan yana daga cikin ɗaya daga abubuwan da aka ruwaito na yadda annabi na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar magriba an ruwaito a hadithin Zaid ibn Thabit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da hadithin Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul a'raf a sallar magriba ya kasa ta kashi biyu suratul araf ta nawa ne izfi biyu da rabi ya kasa ta kashi biyu kowace raka aka karanta izfi ɗaya da rubi kenan to amma wannan abubuwa na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuni akan halacci amma ba sa nuni akan ka'ida tabbatatta wadda ya kamata a bi wajen koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam musamman akwai kauli to anan wajen akwai kauli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amma ahadukum idan salla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if was wa dal-haja idan ɗayan ku ya sallah da mutane ya limanci to ya sauƙaƙa musu a cikin sallah domin a cikin su akwai mai mara lafiya akwai mai rauni akwai mabukaci fa idan salla li nafsihi falyutawwil ma sha in ya salla shi kadai ya tsawaita yanda ya so to shi ta aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a sallar magriba bi qisaril mufassal da kananan surori na mufassal abin da ake ce ma al mufassal shine daga suratu qaf zuwa karshen alqur'ani shine al mufassal daga suratul qaf zuwa karshen alqur'ani wannan shine juz'in mufassal shine juz'in karshe a bisa yadda sahabbai suke raba alqur'ani sahabbai suna raba alqur'ani kashi bakwai da suke karanta kowane juz'i kwana a kwana ɗaya su sauke a rana na bakwai juz'in karshe wanda suke saukewa rana bakwai shine juz'ul mufassal daga suratul kaf taqsimun nasu suna farawa ne juz'in farko shine baqara ali imran an-nisa juz'in farko kenan juz'i na biyu sura ta biyar da ke gunsu al-ma'ida al-an'am al-a'raf al-anfal at-tauba juz'i na uku surori bakwai da suke biyo wannan kaga uku sannan biyar sannan bakwai ce daga surat yunus zuwa surat zuwa surat nahl yunus hud yusuf ra'ad eh, ibrahim hijir eh, sannan النحل هذا surori bakwai sannan bayan wannan sai surori tara daga al-isra zuwa al-furqan surori tara kenan wannan shine izbi na hudu kenan izbi na biyar daga ash surori goma sha ɗaya da suka biyo ba daga ash zuwa zuwa yasin eh, izbi na biyar kenan izbi na shida daga surori goma sha uku bayan wannan daga asafat zuwa suratul hujurat ke izgi na karshe shine al-mufassal daga qaf zuwa karshen al-qur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu da isarul mufassal kananan surorin mufassal kananan surorin mufassal sune daga wadduha zuwa karshe a bisa abinda malamai suka faɗa isarul mufassal sun kaddace su daga adduha zuwa karshen al-qur'ani tsakatsakin mufassal kuma shine daga abduha zuwa abasa banda abasa a ciki zuwa idan shamsu ko wira wannan sune tsakatsaki tuwal mufassal daga abasa zuwa qaf wannan sune masu tsawo daga cikin mufassal to abinda malamai suka ce a sallar asuba da sallar azhar a karanta da tuwal mufassal masu tsawo din wato daga abasa abin da ya sama sallar asuba da sallar la'asar a da sallar azhar sallar la'asar da sallar magriba da isarin mufassal kananan surorin mufassal sannan sallar isha da mutawassil tsakakakin mufassal daga abas daga idza shamsu kuwirat zuwa wadduha wannan shine abin da malamai da dama suka ambata to daga cikin hadisai akwai wannan hadisin na Aisha hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu da tisaril mufassal wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu da kananan surorin mufassal a sallan magriba shine yayi daidai da hadisin idan amma idan salla ahadukum bin nas falyuhaffid dan a cikin akwai tahfifi a ciki amma ai sallan magriba da suratul a'raf wannan ba za a dauki shi ka'ida ba saboda in aka yi haka zai zama to akwai takurawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya daukan fuskoki da dama na farko bayanin cewa ya halatta a wani hali in an shiga halin da ya zamanto babu rashin takfifi babu tsananta wa mutane a yi kamar alal misali ana ana cikin halin tsoro halin yaƙi lokacin da ake buƙatar a tsuma jiki da ƙarfin imani to ba abin da zai tsuma mutane wajen imani irin tsawaita sallah da jin alƙur'ani fatara mai tsawo a cikin sallah sai a tsumu a cikin imani to a cikin irin wannan halin ya halatta za a iya karatu da irin wannan ai doguwar sallah wannan sai zaman to istisna'i ne ake daga wannan ka'idar saboda halin da aka shiga shi ma hali ne ba na yau da kullum ba amma halin yau da kullum ka'ida shine a yi a sauƙaƙa da rashin sauƙaƙawa zai kori mutane rashin sauƙaƙawa zai kori mutane kamar yadda ya faru da waɗansu daga cikin sahabbai da suke ƙin zuwa sallar asuba saboda ana tsawaita musu a wajen sallah kamar yadda ya faru da wanda suke sallah bayan ubay ibn kab a masjid quba wani sahabi yace yana jinkiri yake zuwa sallah asuba saboda abinda yake saboda tsawon karatu da ake a sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna minkum munaffirin a cikin ku akwai masu koran mutane masu koran mutane to shine sannan ya nuna wannan yace idan mutum ya sallah da mutane ya sauka to amma wannan hadisi wannan na ashahid a cikin karatun a cikin wannan hadisin karatun magariba da suratul qur cewa a cikin wani hali ya halatta ai kamar yanda yazo daga cikin abubuwan da yazo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi a cikin sallar magariba bayan wannan akwai cewa ya karanta da suratul ya yayi karatu kuma da suratul mursalat kamar yadda yazo a hadisin da yake bin bayan wannan duk wannan bayanin jawaz ne amma bayanin ka'ida ta shine wannan hadisin da na gaya muku na abi huraira da kuma hadisin a abin nan da kuma a hadithin bara ibn azib نعم وحدثني عن مالك an ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس imam malik ya rawaito wannan hadithin daga malamin sa ibnu shihab daga ubaidillah ibnu abdullah ibn utbah bin mas'ud na ga muku cewa yana daga cikin fuqaha us-saba faqihan nan manyan malaman nan guda bakwai na madina an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna ummul fadl bint al harith cewa ummul fadl bint al harith sami'athu shi abdullahi ibn abbas wa huwa yaqra'u wal urfa yana karanta wal mursalati urfa suratul mursalat fa qalat lahu sai tace masa ya bunayya ya dana laqad dhakartani bi qira'atika bi qira'atika sura ka min da karatunka da kai na wannan sura laqad dhakartani bi qira'atika ka tuna min da wannan tilawar taka hadhihi sura wannan sura ka tuna min wannan sura da suratul mursalat da wannan karatun naka da kai innaha la'akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u biha fil maghrib ita wallahi ita ce tana daga cikin surori na karshe da naji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da ita a sallan maghriba wal mursalati urfa ummul fadl bint al harith al hilaliya matar abbas ibn abdulmuttalib kuma uwar abdullahi ibn abbas tana daga cikin waɗanda ake ce ma wato masu ciki mai albarka masu ciki mai albarka saboda ta haifi 'ya'ya guda 'ya'ya shida maza 'ya'ya shida maza kuma da 'ya'ya shida maza kuma su wani abu ne yasa ake ce mata masu ciki mai albarka a cikin shawa ma ana cewa da wuya a samu kamarta su su hudu ne yan uwan juna da ummul fadl da maimuna uwarsu ɗaya su ɗaya sannan da asma'u bintu umay matar jafar sannan matar abubakar sannan matar ali asma'u bintu umay ba matar jafar ce da jafar ya rasu sayyidina abubakar ya aure ta da sayyidina abubakar ya rasu sayyidina ali ya aure ta sannan da salma bintu umay ita kuma wasu ɗaya da su su biyun nan da asma da salma wasu ɗaya da maimuna su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa arba'u akhawatun mu'mina yan eh, uwa mata guda hudu dukkan su mu'mine ne ya ambace su da ummul fadl da maimuna da asma da salma salma ita ce wadda ban san kissar ta ba amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu shaida da imani ita ummul fadl ta haifi yaya guda bakwai da babban ɗanta al-fadl wanda ake mata alkunya da shi fadl dan abbas wanda ya zamanto a bayan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da ya taho daga daga muzdalifa zuwa mina lokacin da za a yi jifa da har wata mata ta zo tana tambaya fadl kuma Allah ya yi shi mai kyan fuska wata mata ta zo tana tambaya fadl yana kallon ta tana kallon sa manzo Allah sai ya juya kansa kanka kalle ta daga cikin hujjar da ake nuna cewa ba wajibi bane mace ta rufe fuskanta tunda fuskar ta a rufe ta a bude take annabi ya ce mata rufe fuskar ki ba amma sai ya ce kau da kanka kanka gani fadl shine babban dan abbas da shine ake masa kunya ake ce masa abul fadl kuma uwar ita kanta mai ummul fadl sunanta lubaba sunanta lubaba lubaba amma mu sai mu ce lubabatu sunanta kenan a abin nan ɗansa na farko kenan alfadl sannan na biyu a abdullah shine abdullah ibn abbas alfaqih albahar sannan ubaidullah sannan namanta na shidan ta bakwai ɗin kuma mace ce ƴaƴanta bakwai ita ce wadda annabi sallallahu to ita ta rawaito hadisi amma hadisan na ba su da yawa daga ciki akwai wannan hadisin ta ji abdullahi ibn abbas ɗanta yana sallah yana karanta suratul mursala sai ta ce ka tuna min da wannan sura ita ce da ta ƙarshe da ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu da ita wato suratul mursalat ga suratul mursalat ma za a kidaya ta a cikin tuwalil mufassal amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita yayi karatu da ita shi yasa wannan yake wato nuna yake rusa abinda waɗansu malamai sun ce ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sallama magriba yana yi da qisarul mufassal ne da kananan surorin mufassal to amma gashi ta ce sura ƙarshe ta yana ita ce sura ta ƙarshe da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam suratul mursalat wato har a ƙarshen rayuwarsa yakan karanta ta a cikin sallar magriba to shi yasa ne waɗansu malamai suke cewa shi tsanantawa da sauƙaƙawa a cikin sallah yana saɓawa abin da zai zama to tsanantawa ga waɗansu ba tsanantawa bane ga waɗansu waɗansu aka yi sallah aka karanta wal mursalati da su sai su ga an tsananta hmm? su dai ka karanta musu da inna anzalnahu da idza jaa da sauransu in aka karanta wal mursalati sai su ga an tsananta saboda ka amre ne su bi babu ka'ida tabbatacce to akwai waɗansu malamai da suke cewa ka'idar da take tabbat da take tantance menene sauƙaƙawa a cikin karatu shine hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a waqtabi bi ab'atil qawm hmm? waqtabi bi ab'atil qawm kai koyi da mafi rauni a cikin jama'a ka kaddara cewa a cikin wannan jama'ar da suke sallah wane ne wanda yake in na kara in akwai wanda yake ba zai iya jura karatun sallar magarba da almursalati ba in ka san akwai to kai koyi da shi ke tunaninsa